Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da daya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo dubu daya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da safiyar rana Asabar suna na Sarfil Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce amma da farko sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya kara kaimi a zargin da yake cewa binciken tsige shi wani yunkuri ne da abokan adawansa da suka daɗe suna yi domin su hana shi lashe zaben shekarar 2020 kanin su hambarar da gwamnatinsa. sa. wuni guda bayan da jami'an majalisar democrat suka kare mako na biyu na sauraren bahasi a bainin jama'a daga jami'an fadar white house da wasu jami'an gwamnati shugaban kasar ya caccaki 'yan democrat din akan wata hirar waya da ya da labaran talbijin fox na kusan sa'a guda yayin da yake hira da mai gabatar da shirin fox and friends Trump ya yi ta zargin da ya saba yi wa 'yan Democrat cewa suna auna kwamitin yakin neman sa ne tun da fari. Yana mai da tababar cewa fadar White House lokacin shugaba Barack Obama suna da hannu a cikin wannan abu. shugaban da ya yi zargi ne yana kuma cewa wato a baya cewa fadar white house karkashin obama tana satar hirarraki da jami'an yakin neman zaben trump din suke yi sai dai ya yi wannan zargin ne ba tare da gabatar da wata shaida ba a ranar tara ga watan disamba ne ake sa ran ma'aikatar shari'a za ta fitar da rahoto akan yadda hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ta gudanar da bincike akan yadda rasha ta fara katsa landan a zaben amurka babbar kotun hong kong ta juya shawarar da ta dauka a baya ta kuma maido da haramci akan zanga-zangar kin jinin gwamnati da ake rufe huskoki hukumomin kotun hukuncin kotun ta jiya juma'a na cewa gwamnati za ta iya karfafa dokar haramcin tsawon mako guda an tabbatar da haramcin ne a cikin watan oktoba inda aka yi amfani da karfi da ba a saba gani ba wurin hana rufe huskoki. sabuwar shawarar na zuwa ne yayin da 'yan sanda suka ja mara game da yiwuwar samun tarzoma a zaben kananan hukumomi da za yi a gobe lahadi yayin da kotu ta haramta, wannan rufe huskokin ta ce matakin ya keta haƙƙin masu zanga-zanga ainu majalisar dokokin china kuma ta bayyana rashin gamsuwa da shawarar da kotun ta ɗauka kuma har ana ganin beijing din na iya sauya ko kuma canza wannan shawarar masu zanga-zangan dai da dama sun ki mutunta haramcin an kuma kama mutane 632 karkashin dokar haramcin inda aka gabatar da wasu 61 a cikinsu a gaban kotu hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya tana kira ga kare lafiyar dubban mutane da suka arce daga arewa maso gabashin burkina faso da ke fama da tashin hankali hukumar 'yan gudun hijiran ta ce rashin tsaro na hana kungiyoyin kai kayan taimako isar da kayan taimakon da ake da tsadadin su a wurin kusan 'yan burkina faso rabin miliyan ne suka nemi matsugunai a cikin kasar inda tashin hankali wato saboda wannan tashin hankali a cikin wannan lokaci haka kuma ya kuma tarsasa dubban mutane suna arcewa domin su tsira da rayukansu. mai magana da hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya babar baloch ya ce ya yi kashedi cewa yawan masu barin gidajen ka iya haura rabin miliyan kafin wannan shekara idan har hare-hare da 'yan bindigan suke kaiwa fararen hula bai zo ba people fleeing the violence report attacks on their villages by extremists who often forcibly recruit male residents at gunpoint ya ce mutane suna arcewa tashin hankalin hare-haren masu tsaurin ra'ayi da ke kaiwa ƙauyukansu waɗanda kuma suke tilastawa mazaje suna shiga cikin mayakan kana su kashe waɗanda suka ƙi yadda su shiga cikin mayakan an kuma gano cewa 'yan bindigan suna sace mutane suna sace shanu da kuma dukiyoyin mutanen ƙauyen ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc kasar iran ta faɗaɗa rufe yanar gizo mafi girma a kasar wanda ya shiga kwana na bakwai domin murkushe masu adawa da gwamnati a cikin gida lamarin da ya sa amurka ta kakaba takunkumi a kan jami'an da suka rufe yanar gizon a wani sakon twitter da yammacin jiya juma'a wata kungiya ta yi allah wadahin da wannan matakin labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin abari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. da <laughs> na sanyi da na ga sanyi ya ratsa na sanyi da ya rasa yadda zai da kai mai sunan garin namun nan kan tuni ya ma wuce sani na gaskiya <laughs> da wanda na sani a wuce sani na yanzu yanzu haka kai kai kai kai na sanyin in sanyin wannan sanyi ya ruda ka ya za a kenan malama an ce ai rudawa kai ya ruda ne ai inda ma kin san abin da ya faru eh. ai subhanallahi ai kin ga wai ana ce mu wai sanyi ni ina jin na ji sanyin da ban taba jin irin sa ba amma wai ce ne ake wai bai ma fara ba wai wai sallama ce yake kullu ne ina ka fara kuma duk da yake dai wannan sauyin yanayin da ake faɗa dai duk da masu musanta wannan abu suna nan suna ta jayayya amma kuma gaskiya ni na ga bambancin kusan sai in ce ina ganin wannan batu yana kara bayyanuwa haba dan ko san yin nan yadda ake kaga dai dusa kankaran nan da da yadda dai aka san wannan kasar da kyar a ce a yin kirsimetin nan ba dusa kankaran nan ba shi yasa ma eh. ake alakanta wannan dusa kankaran da kirsimeti ko irin abubuwan nan zaka zo ka ga dai duk su kayan ado din nan da ake sassakawa zaka ga alaman dusar kankara a ciki sabili da akan yi dusar kankara to amma wannan lokacin sai ka zo ka gan har a shekarar ma dai za ka kirga dusar kankaran da aka yi su nawa aka yi ko kuma yawanta. Eto eh, na sayan na ya taho shi yasa. <laughs> Na sayan Wani da manzo lokaci wannan lokacin ba akwai yoshi ne a wata shekaran jiya ne ko satin da ya wuce ne. Eh, eh. Ni ban ma san ina da hannaye fa sai ina daga na gansu amma kwata kwata ba na jin su. <laughs> Ah, <laughs> to wannan kaɗan kenan ma. To sai a shirin sanyi. A'a to. kamar da muka saba bari mu fara da gaishe-gaishe bari mu fara da wannan gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi alhaji dauda usman da kuma alhaji abdullahi danusa mm. na gawo Allah ya sa mun faɗi wannan sunan daidai sun ce suna gayyata yan uwa da abokan arziki ne zuwa ɗaurin auren 'ya'yansu a sama'u usman dauda da Muhammad Danusa. To wanda in Allah ya nuna mana za a yi shi ranar 28 ga watan goma sha biyu akwai lokaci. A watan goma sha biyu fa. Eh watan goma sha biyu yanzu wata ɗaya. Shi ma dai fiye da wata daya. <laughs> Shi ma mai zurfin ido kenan. Shi ma mai zurfin ido ido na bakon da ya wuce. Aka ce yadda za a daurin wannan aure shine NRC lamba ta 42 Railway Quarters. kaduna south kaduna da karfe goma sha ɗaya da rabi na safe to allah ya bada ikon zuwa kuma allah ya sa an yi a dace to amin amin malama grace akwai shi kuma taya murna ne ga mm. aboki kuma dan uwa mm. a faruku dukko tambuwal mm. shi ma wanda shi kan ya riga ya yi auren to allah ba da zaman lafiya makon da ya gabata da fata allah ya ba da zaman lafiya ga faruku dukko da amarya shi mm. to sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun injiniya mai gero makeri wanda ya ce yana gaida shatima dan bagajin kahinta lulu mm. da ma awayya musa makeri lulu da alhaji shehu dan alu gidan katako sakkwato da alhaji bawa ka san gidan katako na ku sani to duk waɗanda da ke faɗi ma duk na san su kai na san da shi ma na gaishe ku to ni ma alheri da gaishe ku da alhaji bawa jeka da sifawa mm. da a'i da jamila da zainab matan injiniya mai gero hmm. makeri kwantagora kai ka san injiniya ne a shi ban san shi ba amma ina san sunan yawa to da fatan kun tashi lafiya sai kuma gaisuwar fata alheri daga comrade tasu iliyasu magami wanda ya ce a miƙa mai saƙon gaisuwarsa ga abokansa sanin shiga ƙofar ƙaura katsina da honorable abdul salam lema tsagin da saifullahi idris jikamshi da isyaku hamza gogori da usman baban yaya sabon gida da kaka alhaji bukar gusma da masak sai kuma sha'aibu zidane nta kefi da ashiru lawal na goma ruwan ɓaure da aminu adamu malam maduri sai sani diga jihar maradi da sani gule Kampala Malam Maduri da kuma daukacin ma'aikatan gidan rediyo VOA Hausa muna cewa mu ma mun gode. Mm, to muna godiya to akwai wani sakon gaisuwa shi kuma nan da ya fito daga Umar Bello Modibo woro Birji da alama dan uwa ne ne. <laughs> To <laughs> Shi kuma sakon gaisuwarsa ne ya tura zuwa ga wato yawon lisani ta kai da garba Sabiu gashuwa mm. da kuma Dauda Sale ah, don ɗoruwa. sannan mu'azu isa findiga sai bala muhammad dambam mansur baba wuro na fada da ya haya dannu azare sai kuma husaini abba dambam sai kuma gali surajo paki daga karshe ce da ka daure digaga dan fulanin warji to muna godiya kuma allah ya sa sun ji saurare eh, duk labaran da muka bayar kuna iya garzayawa shafinmu na sada zumunta facebook domin ku gaya mana labarin da ya fi baku dariya to ga mana da jerin labaran da suka fi baku dariya kaɗan za mu karanta mm. na farko akwai ibrahim musa wa dabarikin ladi jihar filato wanda ya ce wallahi labarin telan nan ne ya fi bani dariya wannan kam ya ce to kai tela wai kai banda abinka ta yaya za ka ɓoye kanka amma kuma ka ba kafafunka a fili <laughs> shi ko usman fari jebuwa ward da ke jihar yobe ta wallahi gaskiya waɗannan labarai kashi biyu duka su su bani dariya domin wannan wato labari tamkar an raba maki ne a tsakanin babarbare da wauta da kuma babban latani mai wauta don haka ni duk biyun sun bani dariya <laughs> to shi ko aliyu sani abdu yutai ina jin ko utai ne ko yutai ne hmm. ya ce labarin tela ne ya fi bashi dariya Allah ya taimaka. To ita kuma Aishatu Musa wada barikin ladi jihar Filato tare da Maryam Aminu Kano mai da garko da Fatima Musa wada da Zainab Ibrahim Musa wato dai wannan kallabi ne tsakanin rauna eh, kenan haka ah, duka dai barikin ladi a jihar filato eh. ta ce wayo Allah <laughs> cikin mu zai fashi saboda dariya <laughs> wallahi to kai te tela da abinka ka ci kudin dan omo fulani amma kuma ba kamar dinkin kayan da ba kai wallahi ba karamin jahili bane ayya eh, wallahi da laifi ba to sai shi kuma Aminu mai mai gadan kunsa'al altafawa fawa balewa ya ce a gaskiya labarin tela da bafin latanin nan shine ya fi bani dariya ya kamata teloli ku rika cika alkawali <laughs> na'am sai shehu adamu rijau ya ce ni na tela wanda ya ɓoye bayan kyaure ya fi ban dariya domin bafin latanin nan wato ya yi azanci sosai sai usman fari jebuwa ward da ke jihar yobe ya ce gaskiya labarin bufin latani da tela ya fi bani dariya wallahi ganin yadda ya je kasuwa <laughs> kuma ya kasa zama don haka gaskiya wannan labari shi da ya fi bani dariya to to to siko sani mai lange-lange ya wuri ya ce ai anti labarun naku babu na jefarwa a ciki. Muna fatar Allah ya ci gaba da baku kwarin gwiwar kawo muna daɗaɗɗen labaru. <laughs> To babu Mato mai addu'a ya ce hakika muna jin daɗin duk labaran da kuke kawo mana malama Grace don Allah ku isa mun da saƙon gaisuwa ta zuwa ga tsohuwar abokiyar aikin ku wato Halima Jimro da fatan tana cikin koshin lafiya to Halima da fatan dangi suna cikin koshin lafiya. Mm, Allah ya sa haka to sai Abdullahi Laki Punto Allah ya sa na faɗi daidai. Ya ce a gaskiya ni labarin mafulata ni ya fi bani dariya sosai kuma abin da ya burge ni wannan karan wannan bafulatani ya share mafulani yan uwansa hawaye <laughs> domin ya nuna ba kowane latani ba ne bai da wayo da <laughs> hikima. Kamar da ka faɗa ke da ya ce ai shi shi ne shi da mai hikima eh, ba ba. yanzu da ya ce a'a wallahi ga kwafonsa to yana iya jawo faɗa ke ga ame bugu ɗaya kuma a kai shi abi ko da ke ba ni na ɗauka bugu. <laughs> To sai kuma Shehu Adamu Rijau ya ce ai ba ƙaramin azanci ba fulatanin nan da ya kawo ɗinki wa tele ya ɓoye bayan ƙyaure haka kam <laughs> ya yi ba saboda bai mishi ɗinki ba saboda haka shi ya fi burge ni haka kam kana kuma sai ya ce don allah ku isa min da gaisuwa ta zuwa ga ado salati goma ga annabi rijau da tuku haraka tsohon garin rijau da kuma yayana abdulhali da ke tsohon garin rijau da dauda garba appan Fataskum sai Honorable Isa Abubakar Faskari da Abubakar Sadiq Belal da gali sirajo faki da fatan duka suna cikin koshin lafiya wato tsuntsu biyu ya jefe da eh, ai shi ne ai kamar yadda muka ce cewa ko wannan dandalin ma suna iya aiko da eh, sakonnin gaisuwarsu mm, to a karshe alhaji mai hula don na kamar lokaci na eh, tafiya haka shi ko ya gaisuwa da fata alkhairi ga dukkan ma'aikatan biyu ya ce gaskiya ni kan labarin babarbari ya fi bani dariya da farko ina gaida ali abdullahi doron baga da usman muhammadu maiduguri mm. da baba sali ali alaye muhammad abubakar yan maiduguri da malam bala mai kwado da linzami limamin masallacin tsangayar bakai cross askira da baban sarkin makka bakin cross askira da mai martaba sarkin askira alhaji abdullahi ibnu muhammadu askira to kada ku manta masu saurare za ku iya garzayawa shafinmu na sada zumunta facebook domin bayyana ra'ayoyinku ko kuma aiko mana da naku labarai da kuma bayyana labarin da ya fi baku dariya a cikin labaran da muke gabatarwa a koda yaushe zuwa an jima za mu kawo muku waɗannan labarai na yau domin jin ra'ayoyinku ku mako mai zuwa gaskiya ne saboda tafiyan nan tare da ku ake yin ta to na san yana yau ka kaka abun babaki ka ko ban dariya da kaka ka shigo ofis kai tsiru tsiro wallahi gani gani gani hannu ran bana ai sai ka ka shigo tsamo tsamo ka dan tsamo da ce wallahi wallahi a tu wa da ce na mato to wallahi wallahi inda inda ke sai Allah sauka ba sauka ka baro ta kan mota ba da ka gane kuskuren ka inda na bar ta saukata ma ai yafi sauki ai ne inda ta inda Allah Allah ya cece ni ai da ta bata kan <laughs> eh. ai da da an shiga wani garari <laughs> saboda komi na cikin wayar eh komi na cikin waya komi na cikin to kaga inda ake kyautata gaskiya na tuna wayoyi nawa na sai ma tsohuwa ta za a zuwa sai dan eh, alawa eh. a dauke mata waya dauke mata waya dan haka ma sai na sai mata akwai wata irin wayan ta kan tebur din na dan sai na eh. sai na sai mata ta kan tebur na ce na ga wanda zai zo ya kinkimi wanda ya sa aljihu <laughs> wato ni kin san ma abinda abinda na fi saurin tunawa tunawa na yi da a'a akwai kisan nan amurka mm. wato eh, irin ci gaban ya sa yanzu daga nan cikin nan ɗakin namu na watsa labarai zan eh. ɗauki ta eh. kawai sai in kira tasi an riga an cire min kuɗi ban da bukatar ma in yi magana da shi da na je buɗe mota kawai zan yi in shiga shi an gaya masa dama ta yanar gizo cewa ga inda zai kai ni to ni shi kaɗai nake tunani a yau in wannan ya ce wani unhani da ita fa zai kashe min kuɗi yau kenan <laughs>

muka je muka ce ga waya ta bata eh. sai zuwa can an jima kuma muka aka zo aka ce ai ka zo eh, ga shi na an kawo an dawo da wayar ka eh, an ce in je tashar jirgin kasa ka je tashar jirgin kasa kaza wanda ya ganta ta abin ya fita tashar jirgin ya je ya ba manaja kwarai ku ya ba manaja in an kira ka dauki waya kwarai ku to da naje da naje to shi shi kuma manajan kai komai dai ana kwatanta gaskiya ba ka ba kuma hanci ba ba ni da waya sai ce sai na kira ta sai ni ce mai to ni bani da waya eh. nan take sai abokin shi sai hito sai ce in hada mai lambar eh. ina gaya masa lambar sai ya kira tana shigowa sai kawai dauko min kati eh. kawai mm. ya ce min kawai in sa mishi hannu nan. Eh ka tabbata eh an karba dan dan wai an dan wannan takaitaccen lokacin wai har an riga an rijista wannan wayar da cewa an kawo ta tsintuwa an kuma rijistar ta don haka dole sai na sa hannu cewa ni mai ita ka karba kayan ka eh wallahi to abun ya burge ni matuƙa <laughs> kuma wayar duka duka duka duka duka jiya juma'a ne ta cika sati ɗaya kana baka gama kawalin sabuwar waya ba wallahi kan ta bace a'a kai amma an ta aiko kikin taimaka kwaye da gaske don ga wani zuwa hukacin ban nan nutsuwa wallahi ke taimaka kwaye da gaske Allah kiyaye gaba. Allah ya kara duk abin da ya bamu. Amin sun ma'amin. To bari mu fara da wannan labarin. Na ganka da buhunan labarai. Eh ba mu mu sha bare bare in yi abin nan. Dan garin. Abin da ake cewa so duka so ne. Amma dai son kai ya fi. <laughs> Eh labarin dan garin mu kuma abokina. Kabiru je ke karaye. To madalla. ya ce ni labarin nake da shi yau wani buzu ne ya kwanta yana bacci. Mm. To sai mafarkin an bashi zinari tara. wato ya karɓa ya ce sai an cika masa ɗari cicicip sai ka ce ya ba su ajiya ke juha <laughs> to ana nan ana ta fafatawa ya karɓa in dai ba a cika mishi kwara ɗayan suka zama ɗari ba sai canjin kaɗan ya farka daga baccin sai ya gano farki yake to a cikin baccin sai ta sakar tunanin shin wai me yasa ya ƙi karɓar waɗannan zinarin 99 in ban da wauta sai ya tashi Eh, kuma ga shi mafarki ne wa shi ne mafarki eh, ne amma kuma dai abin ya dame shi eh, amma da farka yi da farka ya ga wai me yasa ma ya kya benga sai shi ya tashi ya shiga wani daki mai duhu ya rufe idanuwansa ya daga hannuwansa a kansa wai wai ya koma cikin wancan mafarkin saboda ne kwato waɗannan ta inda ta daɗe ko <laughs> amma wannan din ya yanzu ya hakura <laughs> wai koma dai wani ne ya koma cikin duru Allah sai tadda hannu eh, yana faɗin kowa ya eh, to Allah a kawo su eh, cikin da saboda <laughs> Duk da yake ya san cewa mu barci ne. Allah ya sa zuwa akwai wata. <laughs> To shi kuma ashirin lawal na goma ruwan ɓaure aiko mana da labari ya yi hmm. na wani bafulatani. Ya ce wai wani bafulatani ne ya shiga mota. Fulani na dama so nawa suke shiga mota. To wannan dai ya shiga mota aka ce tunda yake shiga mota bai taba shigan gidan gaba ba. Da zuciya ta taso su. <laughs> dan wanga bai taba shiga gidan gaba ba shikenan wannan karan sai mm. aka saka shi gidan gaba to shikenan ashe yana zaune gidan gaban nan yana ganin yadda ake sa giya ana ana canza giya irin motar nan ce wadda yawuwa ta eh. eh ba irin taku ta zamanin na ba in ka kunna kawai sai tafiya eh, eh. to shikenan sai ga a taka kafa a ja hannu a yi nan a yi nan <laughs> shikenan da aka kai wani wuri aka tsaya a yi sallah aka ci ba latin ya zama shi cikin mota sai <laughs> yana nan yana faman yin aiki da ya zauna cikin mota sai kokari ya balle giyan mota a'a subhanallah ya <laughs> kokari ya balle giyan mota aka gama sallah aka shigo eh. sai ba latin ya <laughs> ya shiga zai sa mota a giya sai gaba Allah gaskiya shage daɗin labari. Sai ga fa inda zai sa giya sai tambayi mu direba sai tambayi mu fulatin a'a menene ya faru ne? Sai ne ya kalli direban ya ce mishi ai wannan abun nan ne da kake ta kokarin tisgewa ka ka. Wai shi ya ta kokarin tisgewa ake. kake ta kokarin cizgewa ka kasa shi ne daga <laughs> na samu na balle maka shi la ila ila <laughs> yanda za ka mai da hankali kan a steering a to ke gani shi ma wannan ayyara da shi ba ai <laughs> kamar da hankali kai ta tafiya da ka rike tsari da hannu biyu mu tafiya ma hankali kwance kai ita yake wannan abin kokari yake duk abin da ake ta yi na kokari yake balle gaskiya amma dai Allah ya sa ka wannan labarin ya ciri tuta ya ciri tuta ma ko na tahi ta riga ta hurmi masu saurare da wannan zamu jabirki a nan sai ku gaza ya shafi da mu na sada zumunta wanda zamu fitar a mako mai zuwa domin bayyana mana cikin waɗannan labarai waɗanne da suka fi burge ku na'am yanzu a madadin murtala faruk sanyin alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zama zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> sauraro a nan muke ka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarci shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na rauka muryoyinsu. Ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya. करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए shirye-shiryen VOA Africa a Yamai